don mu haɗa kai ah, mun tabbatar mu sojoji ba 'yan siyasa ba ne aikin da muke yi na tsaro ne ah, maganganun da muka zo muka yi yau inda za mu haɗa kai mu ƙara tsaron mu guda biyu mun san cewa nigeria da niger 'yan uwa ne tun ba yau ba muna aiki tare muna hulɗa tare tare muna training tare to shine muka ga cewa ya kamata an dan daɗe ba mu samu samu zo mu yi magana tare ba mun tabbatar cewa wannan magana da muka yi zai sa mu ci gaba da aiki tare a gaskiya magana ta wuce yau yadda muka zauna tun da safe ka tuna mun zo tun da safe muka zauna maganganun da muka yi mun duba duk abubuwan da suka faru tun daga da har yau tun daga shekaran eh, da ya wuce zuwa yau ah, muka ga kuma ya kamata mu ci gaba da hurɗayen yadda muke yi da ah, kafin wannan matsalar ta shigo tsakani da mutane suka zo aka ɗauki mutane suna so su kawo mana sabani tsakaninmu to mun ga cewa rashin magana yana sa abun na yaduwa shi yasa muka ce yau ya kamata mu zo mu zauna so da mu gane mu juna cewa tsakaninmu babu faɗa mu akwai mutanen da muka san cewa suna so su kawo mana tashin hankali tsakanin mu su a ganin su in akwai tashin hankali abin da suke so kenan to mu kuma mu san mu ɗaya ne ba za mu bar su ba za mu bar su wannan abin ya faru ba muna son mu ci gaba da aiki yadda kasashen mu biyu za a samu zaman lafiya matsalar tsaro na daga cikin abubuwan da ke cin suka waɗannan kasashen mu ko a ƙarya. haka a lokacin wannan ziyara ta ku ko akwai wani shiri da kuke neman yi na haɗin gwiwa domin tunkarar matsalar tsaro da tabbatarwa al'umma na Nijar da Najeriya cewa a yau da Najeriya da Nijar sun haɗin gwiwa domin tunkarar shirin da muka saba yi a da shi ne za mu ci gaba da shi ah, mun tabbatar cewa yadda muke da da muke aiki tare mun fi samun ah, ganewa to yadda ba mu ci gaba da magana ba muka ga cewa sabani na shiga tsakaninmu to shine muka tabbatar cewa ya kamata mu zo mu zauna mu duba me ya faru me ya samu ya za mu ci gaba to yanzu mun zauna mun yadda cewa za mu ci gaba da aiki tare a mu babu bambanci kuma ba za mu bar kowa ya zo cikin mu ba ya dami wancan ƙasa. ku zuwa ga 'yan Nijar da yau sun zara ido sun kashe kunne suna sauraron wannan tawaga da ta zo Najeriya ah, da Sakon da muke da shi mu ce mun gode Allah mun gode Allah da ya bamu wannan lokaci mun zo mun zauna a tare muna son su gane cewa muna tare da su Nijar da Najeriya ɗaya ne ba za mu yarda wani ya yi amfani da mu ba ya kawo tashin hankali a tsakanin mu. mun tabbatar cewa in mun yi aiki tare za mu samu ci gaba za mu samu kan waɗannan 'yan waɗanda ba su son mu ci gaba mun tabbatar musu kuma muna tare muna su su haɗa kai da mu najeriya da chad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 yaran su Bola Ahmed Tinubu ne. thank you les honneurs vous seront du par un détachement composé de la musique principale des forces armées nigériennes, de section d'honneur du bataillon parachutiste aux autres du lieutenant Yager Babakar, chef de peloton, troisième compagnie parachutiste. Et de voir mon général, principal des forces armées nigériennes, de section d'honneur du bataillon parachutiste, aux autres du lieutenant Yager Babakar, chef de peloton, troisième compagnie parachutiste. Venez voir mon général, A jamhuriyar Nijar shugaban kasar janar Abdurrahman Chani shine doki wani sabon kuduri na doka dake nufin hukunta waɗanda ya kira makiyan ƙasa masu hada baki da wasu da ba sa ra'ayin Nijar din. yi mata zagon ƙasa dokar da ita tana yi matakai da dama na ladabtarwa da ka iya kai ga kwace takardar izinin zama ɗan ƙasa ga mutumin daga mutumin da aka samu da aikata laifuka da dokar ta ambato to sai dai a yayin da wasu 'yan ƙasar Nijar ke yabawa wannan doka wasansu kuwa na yin turne da ita wakilinmu a mai gazali abdu tasawa na da cigaban wannan labari sabuwar dokar da shugaban kasa janar abdurrahman chani ya dauka ta tanadi samar da wani girgam na musamman da zai kumsi jerin mutane ko gungun mutane da aka samu da kasancewa a cikin kungiyoyin 'yan ta'adda ko kuma samun su da hannu a cikin ayyukan ta'addanci ko taimakawa 'yan ta'adda ko ɗaukar makami don farma ƙasa ko kuma aikata waɗansu ayyuka na tayar zaune tsaye ko haddasa tashin hankali a ƙasar Nijar. kazalika girgam ɗin zai ƙunshi mutanen da ake zargi da laifin haɗa baki da wata ƙasa ta waje domin kai farmaki kan nijar ta hanyar taimakawa sojojin ƙetaren shigowa ƙasar ta nijar ko ba su waɗansu bayanan sirri na tsaron ƙasa ko kuma mutanen da ake zargin da yaɗa waɗansu bayanai ko kalamai masu iya tayar da zaune tsaye da tarzoma a cikin ƙasar nijar za a dai gurfanar da mutanen da ake zargi da aikata waɗannan laifuka a gaban kuliya idan kuma kotu ta sami mutum da aikata waɗannan laifuka to kuwa za a iya yanke musu hukuncin hana musu taɓa kuɗaɗen ajiyarsa na banki da haramta musu balaguro cikin ƙasa ko wajenta da takaita musu gudanar da harkokin kasuwanci da ma iya ɗaukar matakin wucin gadi na kwace musu takardar izinin zama ɗan ƙasa matakin da zai iya zama na dindindin idan har kotu ta yanke wa mutanen hukuncin zaman kasan shekaru biyar zuwa sama. Malam Bana Ibrahim da Malam Muhammad Ismail 'yan fafutuka da ke goyon bayan mulkin soja a Nijar sun yaba da matakin suna masu cewa. wannan doka da cnsp ta ɗauka. ina goyon bayan shi ɗari bisa kan ɗari tunda ni. wa'anda sun ka bar ƙasanmu suna ƙasashen waje suna bata sunan ƙasanmu ko kuma suna ma ba makiyin ƙasanmu dama su zambaci ƙasanmu ko kuma suna ma gama baki da 'yan ta'adda ko kuma wata ƙasa a zo a zalunci mu wannan tuntuni da ya kamata a tsige musu matsayinsu na 'yan ƙasa. Wagga doka a gazali doka ce mai matukar mahimmanci a gare mu amma tunda shugaba Abdurrahman Chani ya fara tattaunawa da 'yan tawaye muna neman cikin wannan doka duk wanda suka yi saranda suka aje makamai da duk wani wanda yake ɓacin Niger wanda ya yi eh, nadama ko ya mika kai wannan doka ka ta shahe shi. To sai dai wasu 'yan Nijar musamman masu adawa da mulkin soja da aka sanin su ke rayuwa yanzu haka a kasashen ƙetare na masu adawa da wannan mataki. Ga dai ɗaya bayan ɗaya ta bakin Malam Canga Calimbo da Malam Siraji Isa na ƙungiyar mojen Cani bai samu guzarin ya hana 'yan ta'adda kawo hari ba ƙasar Nijar amma ya hana ɗan Nijar yawo waje inda yake so a cikin gida ko zuwa ƙetare ya kwace ma ɗan Nijar ya shi saboda baya ra'ayin siyasar shi kuma ya amshi ma ɗan Nijar ɗancin shi na zama ɗan ƙasa alhali majalisar ɗinkin duniya ta sa ƙudurruka da dama domin kare wannan inci wannan shure-shure ne wanda bai hana mutuwa. Mu duk wani wanda zai ɗaukar makami bisa ga ya yaƙi Nijar ko ko ya ɗauki milki da ƙarhin to da ƙarhin makami muna adawa da shi kuma za mu ci gaba da faɗa mishi gaskiya ko yana so ko bai so kuma babu babu wani ɗan Nijar yau a su matsayinsu na soje wanda za su iya amshe ma takardar zaman ɗan ƙasa. Sabuwar dokar ta tanadi kafa komiti na musamman wanda zai kula da rijistar mutanen da ake zargi da ma waɗanda za su iya ƙalubalancar matakin rijistar tasu a cikin girgam ɗin mai ban tsoro. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa.